juz'i da lamba inda za a je a bude a gani duk mun yi bayani jiya kasar ya dauka insha Allah to dangane da bayanin kowane malami muka faɗi shekarar da ya rasu da kuma lissafin yau shekarun shi kaza da rasuwa to mai tafsirin jamal shine muka faɗi cewa ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da hudu daidai kuma muka ce yau shekarun shi ɗari biyu da ɗaya da rasuwa a'a ɗari biyu da goma sha ɗaya ne nake so in faɗi ba ɗari biyu da ɗaya ba ɗari biyu da goma sha ɗaya in an lissafa za a ga haka insha Allah to a jiya ne muka fara karanta madkhal inda shi malam ainihin ibn al-hajj Allah ya ji kanshi yake mana bayani dangane da cewa yau sai mana ya ci gaba da cewa wa qad qala shaykhul imam abu abdullah al-qurtubi rahimahullah fi tafsirihi حين تكلم عن آلاف الفتوى في سورة الضاحى ji mazhabu ha'ula'i ce hanyar da irin waɗannan suke bi batila batacciya hanya ce wa jahala kuma hanya ce ta jahilci ta wauta wa balala kuma hanya ce ta bata mal islamu illa kitabullahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallama musulunci ba kiɗan mandiri bane ba rawan mandiri bane a'a abin da ake kira musulunci shine alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa amma wa tawajud amma rawa har akai ana faduwa fa awwalu man ahdathahu ashabu samiri farkon waɗanda suka fara kirkiro shi su ne waɗannan ainihin mabiya Musa Samiri waɗannan cikin bani Isra'ila ne aka samu wani yawa annabi Musa tawaye ya zo ya kawo musu bautar gunki ya tattara zinaran da ke hannun ya narka shi ya kera musu dan maraki shine Allah ya ce wattakhadha qaumu Musa min hulliyihim ijlan jasadan lahu quwa mutanen annabi Musa sun ɗauki gwalagwalansu da zinaransu sun narke ya zama ɗan maraki suka da suna ainihin bauta mishi to shi ne ainihin yake cewa farkon su ta kaza na lahum ijilan jasadan lahu kuwa lokacin da ya kera musu wani ɗan maraki ɗan marakin yana in an taɓa shi in an taɓa jikin shi haka yana kuka yana kuka haka kamu na hawalaihi sai suka tashi suna ainihin rawa suna kewaya shi wa ya duna kuma suna har suna faduwa saboda tsananin rawa sai a ce wai ai abin da wai abin ya fadar da su wai tsananin zikirin Allah ne ne ce mata aliman nasu fi dinina bi annal ghina sunnatun tuttaba yaushe ne waye ya gaya mutane cewa waka addinin musulunci ne da ake binta to haka suke yi sai su tashi suna rawa yace fa huwa dinul kuffar addini ne na kafirai mun gane ko sa'annan kuma wa ubadil ijil kuma addini ne na maguza masu bautar dan maraki amma alqabi shi mandiri fa awwalu man ahdathahu farkon waɗanda suka kirkiro shi suka kawo shi cikin musulunci azzanadika su ne zindikai waye zindikai zindikai sharrin su yafi munafikai sharri sifar yadda ka ga munafukai suna ɓoye imanin suna bayyana imani amma suna ɓoye kafirci a cikin zuciyarsu to haka ainihin siffarsu take yashghalu bihi almuslimina an kitabillahi ta'ala sun kirkiro mandiri ne dan su shagaltar da musulmi su bar littafin Allah madaukaki wa inna ma kana yajlisu an sallallahu alaihi wa sallama ma ashabihi ka annama ala ru'usihim at-tayr annabi da sahabban shi suna zama ne a wuri kamar an ɗora tsuntsaye a kansu saboda mai minal waqar saboda natsuwa ba kiɗa a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fayanbaghi lis-sultani wa nawabuhu an yamna'ahum abin da yake akan sarki ko dagaci ko hakimi ko mai anguwa shine ya hana su min al fil masajid ya hana su shiga masallatai suna kiɗan mandiri suna rawa wa ghairiha da waɗansu wuraren daban Wala ولا يحل biLlahi يؤمن بالله واليوم an أن يحضر معهم kuma bai halarta duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya je gurin da ainihin ake kiɗan manjiri don kallo ba wala yu'inuhum ala batilihim kuma kai ya sake taimake su akan wannan banna ta su ma'ana karka ba su kofar gidanka su yi karka taimake su da ruwan sha karka agaza musu da ko menene in ka taimake su kai ma ka samu ainihin zunubi irin nasu kenan to malam yace haza mazhabu malik wannan shine mazhabin imam malik wa abi hanifa da abi hanifa wa shafi'i da shafi'i wa ahmad bin hanbal da kuma ahmad bin hanbali wa ghairihim da sauran waɗansu min musulmi muslimin daga cikin limaman musulmi wa billahi tawfiq Allah ya datar da mu wannan shine a takaitan abin da zamu karanta dangane da wannan ainihin bayani da ke cikin wannan littafi amma jiya mun yi bayani dalla dalla cewa sai ka ɗau wannan har zuwa ƙarshen inda aka yi bayani shafuffuka talatin da shida ya ce yana bayani akan wannan sai ka je ka samu wannan littafi dalla dalla sai ka je ka karanta amma babu kiɗa a cikin addinin musulunci wai cewa da ake ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya zo Madina an samu ƴan matan Banu Najjar sun tare shi suna waka suna cewa bala albadru alaina min saniyati wada'i ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amri al mata'i wannan ƙarya ne wannan baya da isnadi ko da na ƙarya wanda aka kaga wannan kissa ita kanta tana ta kanta don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayo hijira daga ina yohijira hijira daga makka ya taho madina to wannan saniyatul wada'i da ake magana kuma kamar nan ne misali a ce mutum ya taho daga Kano sai kuma aka tafi zai zo zariya ne sai aka tafi Kano fara kwai ta hanyar Kaduna ta rashi ma'ana har ya shigo zariya ya kwanan shi ba mu sani ba kenan muna can tashar fara kai hanyar kaduna za a tare shi saniyatul wada'i can take hanyar sham manzo Allah ya bullo hanyar maka me ya hada su ma'ana hannun riga suke da inda aka ce ita kanta kissa tana ta kanta babu kiɗa cikin addinin musulunci kuma aka ce ko da a kaddara cewa eh haka ne wannan abu gaske ne a kaddarawa ma tare da cewa karya ne to wai amma a kaddara cewa gaske ne sai aka ce babu hujja a ciki don ran nan annabi ya shigo bai karantar da su musulunci sun ware abin da ke daidai da abin da ba ke daidai ba ba mamaki don sun tare shi da kiɗa mai yawa su suna ganin wannan girmamawa ne ya zama kuma ba haka bane tunda ba a zauna an karantar da su ba yau annabi ya iso garin mun fahimci wannan ko balle ma karka hutar da kanka wannan ƙarya ne kai je ka samu al-fawaid al-majmu'a fil ahadith al-mawdu'a ta al-maqdisi ko kuma ta imam eh, shaukani zaka karanta zaka samu bayani insha Allah saboda haka waɗannan ƙarerai ne babu kidan mandiri a cikin musulunci gashi dai mun ji Shehu Usmanu ya faɗi za mu sake karanto wannan nasi na Shehu Usmanu mu sake fassarawa sannan sai mu ci gaba don haka bai halatta a kada mandiri ba ba ba ba da alaka baki ɗaya da musulunci don gashi mun ji shehu ya ce a kada ana karanta qur'ani ma kafirci ne to ashe duk abin ma da za a ji a karanta shi ya fi sauki da in ya zama ka karanta qur'ani amma saboda ka kada manjiri ka zama kafiri to me kuma za a karanta kai musulunci Allah ya kiyaye to shine shehu usmanu ya ce wa minhum man yaz'umu annahu muslimun daga cikinsu akwai wanda ke riya cewa shi musulmi ne ya amalu a'malal islam ga ku kunna fankar mun rike ba zai shige shi ba kar ku kure ta yace daga cikin su akwai waɗanda suke riya cewa akwai wanda ke riya cewa shi musulmi ne ya amalu a'malal islam yana ayyuka na musulunci sallah da azumi da zakka da haji wa huwa ma zalika yazinu alqur'ana bi darbi dufuf amma tare da haka kuma yana gwada alqur'ani yana zuba shi a waka yana kuma kada mandiri sai ce wa hadha aidan kafirun wannan mai yin irin wannan aiki ma har wa yau kafiri ne la tajri alaihi ahkamul islam hukunce hukuncen shari'ar musulunci ba su gudana a kan shi ma'ana da sallar shi da azumin shi da hajji da da duk abin da ya aikin banza ne Allah ba ya san shi wa minhum daga cikin su Hausawa a wannan ƙasa man yaz'umu annahu muslimun akwai wanda ke riya cewa shi musulmi ne ya'malu a'malal islam zaka ga yana aikata ayyuka na musulunci wa huwa ma'a zalika yaktubu asma Allahi amma zaka ga yana rubuta sunayen Allah a allina awul Qur'an ko yana rubutun alqur'ani alal a'yanin najisa akan abubuwan da suke najasa ne misla izamil amwati kamar kasusuwa na mushe a samu kashin mushe a cikin akuya ta yi mushe ko tinkiya ta yi mushe ka samu kashin hakarkarinta ka rubuta kul huwallahu kafa uku ka wanke ka sha wa ru'usul kilab da kuma kawunan karnuka a ce a samu kwarangwal na kan kare a rubuta ayatul kursi a jikin shi aw yaktubu asma Allahi ko kuma ya rubuta sunayen Allah wal qur'ani da al qur'ani biddamil masfuh min az-zabah da jini wanda yake kwarara daga abin yanka sai a ce in za a yanka akuya ko saniya ka tara ko kuma kaza bakar kaza ko makamantan haka ka tara jinin in ya taru ka shanya shi ya bushe haka a daskare sannan ka zo ka rubuta al al-qur'ani ko kuma sunayen Allah a jiki aw yaktubu asma ko kuma ya rubuta sunayen Allah aw alqur'ana ko kuma alqur'ani wa yaghsiluhuma bil ma'i sai yazo ya wanke su da ruwa thumma yufarriqu ajza'a sawabi a saubil hayyati sa'annan sai kawo sabar miciji ya gutsutsira wa yakhlutuhuma bihi ya cudanya sunayen Allah da wannan alqur'ani da ya wanke da kuma wannan ainihin wato fata ta maciji saba kenan wanda di yake yin haka shehu yace wa hadha aidan kafirun wannan ma kafiri ne la jiri alaihi ahkamul islam hukunce hukuncen musulunci ba su gudana akan shi ma'ana sai a ce ka je ka samo safar miciji ka zo ka ainihin gutsutsura ta ka rubuta sunayen Allah a jikin najasa har kashi za a ce ka je ka samu kashi ka kai falan falan da shi ya faɗi ka bar shi ya bushe duk wai saboda neman duniya mulki ko kuma kuɗi ko wani abu sai ya bushe sai ka rubuta sunayen Allah a jiki ko kuma ka rubuta ainihin alkur'ani a jiki in ka rubuta shi kenan sai ka wanke a haka din sannan ka kawo waɗannan abubuwa ka cuɗan ya ka sha saboda kana son kuɗi kana son mulki to shehu ya ce duk wanda yake yin haka kafiri ne da malamin da ya bayar da fatawa ai haka da wanda ya je ya haka din dukkansu sun zama kafirai in sun shiga wuta har abada matsayinsu ɗaya da fir'auna ba za su taɓa fita ba karka rudu da cewa yana yin sallah yana da rawani yana da gemu duk aikin banza ne shehu usmanu yake cewa wa kufru ha'ula'i kafircin irin waɗannan na masu cuɗanya musulunci da shirka kufurun zahirun kafirci ne na sarari yura bil uyuni ana ganin shi da ido kuru wa yusma'u bil azani kuma ana ji ainihin wato irin kafircin nasu da kunnuwa فلأجل ذلك بينا أنهم لا تجري عليهم أحكام Islam. saboda haka ne muka bayyana cewa hukunce hukuncen musulunci ba su gudana a kansu mun gane ko dan gashi karara ana ganin suna yin kafirci amma kuma wai ba dama wai tunda suna sallah suna azumi wai shikenan wai ba dama a ce musu kafirai to shehu ya ce waɗannan kafirai ne saboda waɗannan ayyuka da suke a zahiri sun kafirta su to sai shehu ya ce wa amma man ya amalu a'malal islam amma musulmin da yake aikata ayyukan musulunci sallah da azumi da zakka da haji wa lam yazhar minhu shay'un min a'malil kufri ba ba wani abu na ayyukan kafirci da ya bayyana daga gare shi a zahiri wa lam yusma ma yunaqidul islam kuma ba a taba jin yana wata kalma wadda take warware musuluncin shi ba fala yajuzu li ahadin an yaqula lahu kafirun bai halatta ga wani ya ce mai kafiri ba dan bai aikin kafirci ba bai magana ta kafirci ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk sa'an da ka kafirta dan uwanka musulmi a halin ba kafiri bane yace kalmar ba ta faduwa banza sai ta dawo kanka in ya tabbata ba kafiri bane shi yasa duk wanda baka ji magana ta kafirci tare da shi ba ko baka ga aikin kafirci tare da shi ba kar ka kafirta shi amma duk wanda ka ga aikin kafirci tare da shi ko kuma magana kafirci gashi karara shehu ce wannan kafiri ne ba sai an kai shi kotu ba kuma da aka ce kafiri din nan ne kafiri ake nufi da gaske ba a cin yankan shi ba a bin shi sallah ba a yi mishi sallama in ya daura aure aka karba wannan auren da ake zina ake duk ƴaƴan da ake samu shegu ne mu fahimci wannan saboda haka duk sa'an da wa na kafiri ka dawo ka ce za a ci gadon shi kai ma ka zama fasik ko kuma kai ma ka zan kafiri don ka halartar da abin da Allah ya haramta dan manzo Allah ya ce babu gado tsakanin masu addinai biyu ka ce wani kafiri kuma ya mutu ka ce ya halatta ci gadon shi amma kuma har ya mutu ka ce ka aji shi sallah ka zama munafiki kai ma mu fahimci wannan da kyau duk wanda ya kafirta kafirci kafirci na hakika bai halatta a ciyan kan shi ba bai halatta ya daura aure a karba ba bai halatta a bi shi sallah ba in ya mutu ba za a mai sallah ba ba za a rufe shi makabartar musulmi ba musulmi ba za su yi mishi wanka ba ba za a ce Allah ya ji kanshi ba ba kuma za a ci gadon shi ba ba abin da ya haɗa ka da shi ko da shi ne ubanka ba fahimci wannan da kyau musulunci in za ka yi kai in ba ka yi kuma ka ba masu yi guri kawai shi kenan amma kaka cuɗa annabi Muhammad addinin shi shehu yake cewa ولم يسمع مما يناقض الاسلام فلا يجوز لاحد ان يقول له كافر الا ان يقال انه يعتقد ya yace sai dai in a ce to ai wannan yana kudurci yana da aqida ta kafirci fi kalbi a zuciyar shi wa hadha la sabila lana ila wannan ba mu da wata hanya da za mu iya leko kafirci shi What? sai shehu ya ci gaba da cewa li'annal murtaddina domin waɗanda suka yi riddadin nan ahrarun asalin su ƴaƴaye ne ba bayi bane dan haka ba za a mai da su bayi ba min aslihim daga asalinsu. ma'ana asalinsu su ai ƴaƴaye ne sai suka yi sai suka koma kafirci ko to wannan ridda da suka yi ba ta sa sun zama bayi ba amma dukiyarsu ta halatta ga musulmi amma suna nan a matsayin su a yaya dan haka ibnul qasim ce ba za a kwashe su a matsayin bayi da kuma ku yango ba ina fatan mun gane amma a kwashe dukiyarsu a raba a matsayin ganima wannan shari'ar musulunci ta halatta haka Allah ya shiryar da mu อะไร